yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. A daidai lokacin da baraka ke ƙara girma tsakanin magoya bayan hambararren shugaban ƙasar Nijar din Muhammad Bazoum da kuma tsohon shugabanta Muhammadu Yusufu, wasu 'yan ƙasar masu kusanci da shugabannin biyu sun soma kiraye-kirayen sulhu tsakanin ɓangarorin biyu. Wakilin mu a Yamai Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa. tun dai bayan cece ce na bakaken maganganu da ma bacin juna da suka barke a baya-bayan nan tsakanin magoya bayan hambararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazum da tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Isuhu bayan da diyar hambararren shugaban ƙasa ta zargi aminin baban nata da kitsa juyin mulkin da sojoji suka yi wa baban nata wasu makusantan mutanen guda biyu ke ta kai gwaro su kai mari na ganin bangarorin guda biyu sun yi sulhu a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar tasu tafi NDS tarayya wacce sojoji suka kifa haifar da mulkinta. Ɗan siyasa Malam Alasa Intinikar da ma ɗan fafutuka Malam Sula Umaru na daga cikin makusantan mutanen guda biyu da ke fatan ganin sun yi sulhu. Muhammadu Yusufu da Bazum duka namu ne. Rigima ta su wadda ba mu da wasu hujjoji bisa gare ta wanda ya iya raba ta shine shugaba bazum radda Allah ya hiddo shi ko Allah ya bashi bakin magana zai yi bayani isufu ya yi bayani ya kamata a ce yau sun sa halin dattako tsakaninsu mai kuma kuma ya zamanto ana zage-zage tsakanin yara da yara da yara da manya muna ganin abin bai dace ba ya zan abincin mutunci suna ta ƙara tozartar da kansu bayan kuma an riga yi musu juyin mulki an kwace musu iko shi yasa muke jan hankalin su su so komo ga hanyar sulhu da ita ce mafifi To sai dai Malam Asmanu Muhammadu mai kusanci da tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isuhu na ganin babu wata baraka a jam'iyyar tasu barantana a yi zancen sulhu. Da wani za sulhu. Jam'iyyar Pendes tarayya babu ta rabe. Tanke da izinin Allah ta'ala Isu Muhammadu na da rai kuma abokan tahiyar shi har da Muhammad Bazum ciki to babu shakka jam'iyyar Pendes tarayya za ta zama lahiya lau. Muna jiran hukumomi sabi su ba da dama jam'iyyoyi su fara aiki. za ku gane jam'iyyar pendas tarayya tana nan garan da kan bizin lahi ta'ala. To amma Malam Shayi Muhammad wanda ɗa ne ga hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya ce ko da za a kawo batun sulhu to akwai buƙatar cika sharaɗin farawa da sakin shugaban ƙasa Muhammad Bazum da iyalinsa. Yau wata tara da 'yan kwanaki shugaban ƙasa da iyalin shi suna nan an yi garkuwa da su wanda suka sa aka yi garkuwa da shi suna da ƙarfin ba da umarni na a saki shugaban ƙasa abin da muke so a saki shugaban ƙasa bayan an sake shi za a yi zancen sulhu ko kuma a yi zance ina makomar tarayya sai dai malam mustapha abdullahi wani masanin ilimin siyasa a nijar na ganin wannan baraka na iya kaiwa ga aifar da wani sabon sauyi a makomar jam'iyyar tafi nds tarayya baki daya ko jam'iyyar taro gaje koko daga wannan wannan baraka da ake samu wani sabon jini za ya hito wanda za ya bata wani salo can daban sai dai a daidai lokacin da 'yan tarancen bazum da 'yan tarancen muhammadu isu ke ci gaba da cin juna wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta pnds tarayya 'yan baruwanmu da ke hankoran jagorancin jam'iyyar tasu nan ba da jimawa ba na nuna damuwa dangane da yadda rikicin manyan nasu na yau ke barazana ga makomar jam'iyyar tasu baki daya gazali abdi tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar